irin yadda aka yi jana'izar mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha kenan wanda allah ya rasuwa a garin yola da ke jihar adamawa mataimakin gwamnan dai ya rasu ne yau da asuba lokacin da ya kai wata ziyarar aiki zuwa jihar adamawa da wakiltar gwamnan jihar borno hulabukashi shattima tun da aka yi jana'izar mataimakin gwamnan ta hanyar tabarkin islama wanda ya samu halartar dubban jama'a tare da manyan hafsoshin sojojin najeriya wanda suke ziyara a jihohin borno da yobe da kuma manyan malamai daga ciki da wajen jihar wanda gwamnan jihar borno ya tarbe su to ko me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da rasuwan wannan taliki Suna na abba malam shuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji. wallahi wanda yake borno takaici ne yau ya sami wannan mutum ne mai fara'a mutum ne mai son jama'a ka sau kawai lokaci mukaji lokaci daya allah mishi rasuwa to me yake mutuwa allah ne ke yi allah ya sa ya huta allah ya sa iyalin sama su jure wannan mutum ne ya same shi a ni sunana ibrahim gwamnan shaliza da farko da na mishi addu'a ubangiji allah ya gafarta mishi ubangiji allah ya rahamshe shi amma na ji nauyi kware domin duk abin da yake faruwa dai aka ce mutum ya rasu to wato karshen zumuncin ku da shi kenan shi yasa ina tunanin zaman mu tare da shi da irin yawan alherin da yake mini kuma shi mutum ne wanda ni ina son al'amarinsa domin yanzu yanzu za ku bata da shi kuma yanzu za ku shirya da shi shi domin shi ba rike kowa a zuci ubangiji Allah ya gafarta mishi ubangiji Allah ya rahamshe shi sunana Ahmad Mare deputy gwamna gaskiya mutumin kirki ne wanda shi daɗin zaman mu da shi gaskiya zaga ga shi abu a fili zai gaya maka in ba zai maka abu zai ce zan yi in ba zai yi ba zai gaya maka ba zai yi ba kuma ba mutum bane mai boya ba yanzu za ku yi fada kuma yanzu zai ya manta da abin da ya wuce gaskiya mun yi babban rashi a Borno wasu al'umman jihar Borno kenan ke ke bayyana alhinin da juyayi game da rasuwar mataimakin gwamnan jihar na shekaru 49 da haihuwa kafin rasuwar sa dai ya yi aikin soja ya kuma zama shugaban hukumar nan ɗakin karatu wato National Library kafin rasuwar sa dai shi ya kanɗa amirar hajin kwamitin bana wanda za su gudanar da aikin hajin bana Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya